macen da ba ta sana'a ce. Usman eh, lafiya da Allah yake faruwa ne ka cika ni lafiya me menene nake faruwa tsaya gobar ta gida yo abin gobara abin da ke cikin gidan ba wata gobara ba ne wannan mace kullu akan kudin jafa ne ta sani a bala'i ta sani musifa ta rana daban ta da tare daban kudin ce bane kudin ce bane <laughs> kai kai dakata dakata a inda kake ka tsaya karka fadi karka fadi kai baccin nan baccin asara ni baka sallame ni ba kaga na ji dumus ganewa kake ka tsaya ka duba na yan nawa ne yan ɗari uku uku ne yan eh. ɗari uku uku yan eh. ɗari uku uku da eh. hamsin uku da hamsin ba ma isa ce fa nan za su yi ba Allah ba isa za su yi ba kika ga muna fada to bai ban abinci kan ni bane